Ku danna subscribe domin samun sababbin shirye mu cikin sauki Sannan ku danna ƙararrawar sanarwa don sanar da ku da tsarin mun ɗora bidiyo. Mun gode.